واللفظ بالضم مالمي الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من أتكين كتاب الوضوء حينزو زام تاشي باب غسل الدم wannan zai zama majalisunmu na 89 insha Allah ta'ala babun ghaslu dami babun da zai yi batu akan wanke jini mas'alar jini matsala ce da malamai suka tattauna a kanta tattaunawa mai zurfi eh, kuma suka saba jini kala-kala ne eh, wasu daga cin malamai suka ce za a iya kasa jini zuwa gida uku kashi na farko shine na jisun layu fa'an shai'in bin jinin da ya kasance zalla na jasa ne shi kuma ba a sausauci game da shi in ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki sai an wanki wannan jinin shine jinin haiba da jinin biki wasu kuma malamai suka shigar da damul khalidin na sabilai duk jinin da zai fito ta gaban mutum ko ta dubararsa suka ce wannan jinin la yu'fa an shay'in min huwa najisun la yu'fa an shay'in min? najasa ne shi babu sassauci a game da hukuncinsa in ya zuban ma mutum to sai ya wanke kafin ya halasta ya amfani da tufarsa ko ya halasta ya je ya sallah da jikin shi ko ya halasta a wurin da jinin ya zuba dama sallah tana buƙatar sarki na habashi tana buƙatar tsarki na hadafi tsarki na hadafi tsarkin kari kar ya zama mutum ya fitar da wani abu daga jikinsa abin da ya shafi bawali ko bayan gida ko rihi ko mazi ko wadi ko kuma ɗaya daga cikin sabubba da suke haifar da karyewa alwala wannan hadasi kenan to sai kuma tsarki na habasi shi kuma tsarkin habasi fil wa saubi wal mutal ya zama jikin mai sallah babu najasa ya zama tufarsa babu najasa ya zama bagiran da zai yi sallah babu najasa to sai suka ce idan wannan jinin ya zuba a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren guda uku to baya halatta mai sallah ya sallah sai ya wanki sun tafi akan jinin bisi da jinin haiba na biyu shine jinin da suke cewa najisun yu'fa an yasiri najasa ne shi amma kuma ana sassauci idan an kaɗan ne shi ne mai iziya rahmatullahi alaihi ya ce wa yu'fa an yasiri dami ana sassauci game da jini wanda ya zuba a tufa ko a wuri ko a jikin mutum idan ya kasance ɗan kaɗan ne sai ya ce walyasiru mislu dirham ya ce wanda ake nufi da mai saukin shine kasance kamar dirhami sai ce ba dirhami na kuɗi ba a'a kashi da yake jikin gwiwar alfajari faɗinsa in ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki ko ya zuba a wurin da za a yi sallah ko da ba a wanke ba in ya ma mai tsalla zai iya yin tsalla babu ba na zai ba. wannan sukan faɗa a jinin da ya kasance jinin da ya fita a jikin ɗan adam ba ta hanyoyi guda biyu ba ba ta gabansa ba ba ta bayansa ba kuma ba jinin biki ba ba jinin haiba ba sai na uku shine jinin da suka ce mai tsarki ne shi kuma suka buga misali kaban jinin kifi da kuma jinin da yake makalewa a jikin nama idan aka yanka ko jinin hanta wadda ita ga baki ɗayanta ma jini ce ko kuma jinin da ya kasance jinin saifa wadda ita ma ga baki ɗayanta aka matse ta haka to sai dai a ga jini a hannu haka jinin mala na sullahu sa'ila abinda bai da jinin da yake gudana a jiki bai da rai da yake gudana a jikinsa kamar misalin jinin kudin cizo ko jinin kwarkwata ko jinin sauro wannan ba najasa ba ne in ya taba jikin mutum ko ya taba tufarsa ko ya taba wurin da zai yi sallah to wannan babu bukatar sai mutum ya ji ya wanki wannan kasawar da malamai suka yi tana da ban sha'awa Ba dai har yanzu ba a kubuta daga sabani ba akwai malaman da suke ganin cewa asalin a ce jini na jasa ne ba daidai ba ne saboda ai ai asalin jini an a jikin ɗan adam yake abincin shi ne yake juyewa abincin da yake ci ne shi ne yake juyewa ya zama jinin suka ce asali sun samu sun yi kiyasi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan jini ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله an haramta muku cin mushi an haramta muku shan jini ko cin jini in an dafa ko in an soya sannan an haramta muku cin naman alhanzir to sai suka ce tun da aka haramta cinsa cin waɗannan ababen guda uku تعتبر هذه الثلاثة كلها نجسة dukkan sana ɗaukar su a matsayin najasa ne wannan kuma shi ya gangaro a sauran abubuwa za ku ga malaman fikihu da yawa abin da Allah ya haramta cinsa sai su ce najasa ne in an taɓa shi sai an wanke in ya taɓa jiki sai an wanke amma akwai tambayoyi da yawa da kuma wasu malaman suka yi yanzu misali jaki cin shi haram ne ko ittifaqan wanda ya ce cin halas cin jaki halas ne to eh, zai iya ma kafarta yi e, babu wani malami da ya ce cin jakin gida halal cin jakin gida haramun to amma kuma ai ana hawansa yanzu misali mutum ya yi alwala ya sa kayan shi tsaf sai ya hau jakin shi kila ma babu littafa sai babu shimfiɗa sai ya tafi masallaci to in ya tafi masallaci zai yi sallah da wannan eh, kayan nasa ko kusa ya cire su ya wanki yana najasa ne jaki da zai halatta a ci shi ba kuma gashi an hau to kaga irin waɗannan tambayoyin malamai sun yi su malamai sun yi su mage cinta haramun ne amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna min tawafina alaikum Ina cikin waɗanda ke zagayawa a cikin ku saboda haka ita ba najasa bace kenan har ma idan ta sa han bakinta a cikin abu to ba laifi bane ai amfani da shi to kaga irin waɗannan tunni shi sa ya zama ka'ida a ce ma la yu'qal yu'tabaru najisan da abin da baya halatta a ci shi to najasa ne to mas'ala ce da malamai da yawa suka sa alamar tambaya a ciki hancin kabu wannan lungun ba za ka sha ba mun gane to abin da ya fi shi ne abin da shari'a ta nassi ya zo a matsayin cewa najasa ne wannan abin to ka ɗauke shi a matsayin najasa abin da kuma shari'a ba ta ɗauke shi a matsayin najasa ba babu nassi da ya tabbatar da najasa ne shi to ka bar shi a matsayin ba na jasa ba shi yasa wannan ne mazhabin shekul islamin taimiyya kuma yana da ƙarfi Malami Ibn taimiyya ya ce al'asufin a Ayani a al Ya ce a'yani at asalin kababan da kake ginin su a duniya to dukkanin su masu tsarki ne illa ma ayyanahu na ala annahu najis sai abinda shari'a ta keɓe ta ce wannan abin a zatinsa shi na ne malamin tamiya sai da ya kawo usul ababen da ake kafa hujja da su guda goma tun daga alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ka'idoji na kafa hukunci na shari'a akan tabbatar da cewa ababe asalin su masu tsarki ne domin Allah madaukakin sarki ce huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an wannan lamun din malamai suna ce mata lamul ilmi ce Wallazi annan nan shine allazi khalaqa lakum wanda ya halitta janku ma fil ardi jami'an abin da ke ban kasa da ku to Allah subhanahu wata'ala ko ba zai halasta mu mutane komai kuma a ga wasu abubuwa da yawa sai a ce duk su kuma najasa bane hatta ababen da kake ganin su ba a cin su to in ka tsaya za ka ga akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su a ɗan adam yanzu misali zaki damusa dukkanin su ai ba a cin su kuma ba a hawan su ko dama dabbobi ko dai a ci ko a hau to me fa'idar zaki me fa'idar damisa ana kallon su a tabbatar da ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba su rasa wani abu da suke ba ɗan adam a lafiyar jikinsa bincike ai ya tabbatar na kimiyya cewa halittu dabbobi da tsirrai suna da wani irin numfashi da suke ba ɗan adam su ma kuma suna buƙatar numfashin ɗan adam za ka fitar da numfashi su kuma suna buƙatar numfashinka su kuma za su yi numfashi su fitar da shi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa za ka tare da numfashinsu to kaga huwa allazi khalaqa lakum ma lakum to ashe asalin duk abubuwa na duniya da Allah ta'ala ya halitta asalinsu masu tsarki ne sai wanda shari'a ta ware ta ce ba mai tsarki ba ya ji mun fahimci wannan shimfiɗa wallahu alam to mu je yanzu nan jinin da duk za mu gama an kafa hujja da shi cewa gasu jaminan za mu ga hadisan guda biyu suna magana a kan jinin haila kaga jinin haila ko malamai sun yi ijma'i kan cewa na jasa shi kuma jinin biki dama suna cewa ne Wani nifasu kal haid fi man'i hukuncin duk da ka ba jinin haila to shi za ka ba jinin biki duk abin da jinin haila ke hanawa to jinin biki shi ma yana hanawa mun gane to to mu je asma أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه للماء وتنضحه وتصلي فيه wannan hadisin an samo shi daga nana asma asma radiyallahu anha eh, iyar sayyiduna abubakar matar az-zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu ita ce kowanda ke duk wanda ke da alaka da ita sahabi ɗanta sahabi ne abdullahi ibn zubair mijinta az-zubair ibn al-awwam sahabi ita sahabiya ce babanta sayyiduna abubakar sahabi ne kakanta abu kuhafa usman sahabi ne sannan dukkan uwanta mazansu da matansu dukkan sahabbai ne sai kwara ɗaya tak wadda aka haife ta bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sauran sahabbai ne tun daga muhammad shine na kasansu har zuwa kai sama abdullahi abdurrahman ibn abi bakr aisha bintu abi bakr to dukkanin waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahabiya ce wacce take da daraja take da kima an kira ta da zatu nifaqain mun sha ba da sirarta akan maimaita saboda eh, waɗannan sahabban dole sai a rika tuna mutane matsayinsu da darajarsu musamman muna wani zamani da aka ɗaga tuta ta shaidanci da kafirci na cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to bai kamata a zo a faɗi wani sahabi ko shi kenan sai a wuce ba a bada bayanin waye shi ba a tuna ma mutane a jaddada musu saboda ma ta karrara ta karrara abinda duk yake maimaituwa to zai tabbata in ana nanata maka abu ana maka lugudansa to zai sa ka ba za ka manta kowaye ba mun gane ai yanzu ko na rahmatullahi alaihi in za a ambaci sunan shi in aka dan ba waɗanda ba su san shi ba tarihin su sai su ji wani babban mutum ne mai daraja to balle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tuna na asma kenan eh, ta ta haifar mu da musulunci ya'ya ko da su kawai guda biyu ba ta da wata falala sai ya'ya guda biyu da ta haifa ma musulunci to sun isa ishe ta daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ta haifi az-zubair ibn al-awwa abdullah ibn az-zubair radiyallahu anhu sannan ta haifi uwa kowa ya san matsayin abdullah ibn az-zubair radiyallahu anhu ma darajarsa malamai suna kirga shi daga cikin al-khulafa saboda mutanen kufa da mutanen makka da madina biladul hijaz da ta'if sun masa mubaya sun yadda a matsayin khalifa ne shi bayan bayan rasuwar yazidu yazidu bin mu'awiya sannan ga ɗanta na biyu urwa ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a bil madina tabi'ai guda babban nan wanda malamai suka ce gabaki ɗaya ilmomin ilmin madina na koma zuwa gare su urwa urwa ibn zubai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alimamu malik rahmatullahi alai to waɗannan bayan Allah guda biyu kawai da ta haifa ma musulunci su suka yi ma musulunci hidima da aiki to ya ishe ta balala bayan falalar da take da ita ta tun asubancin musulunci tun asubancin musulunci hijira annabi sallallahu ba yadda za ka bada da tarihin hijira ko na minti biyu ne to sai ka faɗi asma radiyallahu anha domin ita ta kai ma manzo Allah sallama da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu abinci a garu sau a lokacin da su manzo Allah su sama suka fita da daddare ba wanda ya sani suka fake a wannan kogon da ake ce masa kogon sau ita ta zuwa tana kai musu abinci haka za ta kama ta ɗaure ta yaga labar abin da mayafinta ko zaninta ta yaga shi biyu ta ɗaura haka a jikinta ta ɗaura jaka abinci ko kuma kwanukan abinci ta je ta hau dutse ta kai musu abinci ba tare da wani ya sani ba shi sa ake ci mata zatun kai? ta kai shekara wajen ɗari da ashirin a duniya ta ko ɗaya bai cire ba ko ɗaya ta bai cire ba tsakaninta da ɗanta 'yan kwanaki ne rasuwarsu sau da tana cin almu'ammaru tana cin waɗanda aka rayar da su suka daɗe a duniya suna na asma kuma tana cin sahabbai masu fikihu tana cin waɗanda suka ruwaito abin nan salatu kusufi shams sallar kisewar rana wadda ta faru ne a zamanin manzo Allah sama mafi rinjayen magana su ɗaya a shekara ta biyar to tana cin wanda suka haddatu wannan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallar kisewar rana radiyallahu anha to tace ja'at imra'atun ila annabi sallallahu wata mata ta zo wajen manzo Allah sallama al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi a riwayarsa ya sarraha cewa ya fito da cewa asma'un ce da kanta ita ce ya halatta abu ya da kai a ba da labari ka ce wani ta ce ja a timra'atun walmar'atu huna asma'u nafsuha ita da kanta ce ita ce ita ce ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙalar sai ta ce a ra'aita ihdana ta hiru fi saudi ya ma'aikin Allah ya kake ganin ɗayarmu ta hiru fi saudi jinin hailata ya zuban mata a tufafinta shi ne ta yi haila a tufafi ko kaga haila ta zuban mata jinin haila ya zuban mata a tufafi kenan to ya za ta yi yanzu nan a ra'aita ai kaifa ta sunan ya za ta yi ya za ta yi da wannan kifar da jinin haila ya zuban mata قال sai Manzala Allah su da yace tahuttuhu idan hailar ta bushe hutuhu to ta kankare ta kun ga abu na farko ce alhat shi ne ta kankare ta kankare na biyu mata taqwusuhu bil ba' sannan kuma ta zuba ruwa ta gaggogawa a daidai wajen da yake shine ta ƙarusuhu akwai riwaya ta zo da zado cewa ta ƙarusuhu bayan ta kankara wajen da ƙumba za ta kankare da reza za ta kankare daga nan sai ta zo sai ta yayyafa ruwa idan ta yayyafa ruwa sai ta kama wajen ta mutsike shine ta ƙarusuhu ta mutsika da hannunka kun ji mataki na biyu ko watan bahuhu daga nan kuma sai ta zuba ruwa ta wanki wannan nan ana nufin ta kwara ruwa ke matakin farko ta jinin ya bushe ta kankara jinin mataki na biyu ta mutsike da ruwa mataki na uku ta kwara ruwa ta wanki wato falli fihi sandan ta je ce sallah da wannan tufafin akwai riwaya duk da wasu malamai su zauna nata suke cewa wala ya zurru ki asaruhu ko da kina ganin alamar jinin a jikinki kamar farin tufa ne kuma su lokacin su kila ba su da irin sabulun da muke da shi ko to ko da tana ganin gurbin wannan jinin in je ce waɗannan abubuwan guda uku Alhaji, alqaf annabh to ya isa sai ta je ta sallah a ciki kunga wannan yana nuna ne yana nuna najasatu danil hayo yana nuna cewa ashe jinin haila na najasa ne domin abin da aka masa ba a mabawali ko ana mabawali waɗannan abubuwan guda uku bawali abu ɗaya ake masa in ka ɗaunar ƙarshe kawai annazuhu a zuba ruwa kawai ka wanke shi ce amma nan ta hutu ثم تقغصه بالماء ثم تنضحه abu uku ta kankare ya bushe bayan ta kankare sannan ta kama ta mutsake bayan ta mutsake sannan kuma ta zo ta zuba ruwa ta ƙara wancewa na kaga abu nawa kenan abu uku ashe fa ka'anna najasata damil hayd ashaddu min najasati al-bawl kaman jinin haila ya fi zama najasa fiye da fiye da bawali shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da aza yas'alunaka 'anil mahidi shi ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna yas'alunaka 'anil mahid malamai suka ce al-mahid ko dai ya zama al mafdar al mili ko ya zama ismul makan ko ya zama ismul zaman amma al qawl ar rajih annahu al mafdar al mili ko dai ya zama asalin kalma almahid ay alhaid yasalunaka anil mahid ay yasalunaka anil haid suna maka tambaya game da haila wasu malaman suka ce ismul makan ne yasalunaka anil mahid ay yasalunaka anil makan alladhi yakhruju minhu damul haid suna tambayar ka game da wurin da jinin haila ke fitowa wasu kuma suka ce ismul zaman ne يسألونك عن المحيط يسألونك عن زمان الحيض هل يجوز وطء النساء فيه suna tambayar a game da lokacin da mace take haiba ya halarta a zake mata fassara farko ita tafi yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar ka game da haiba sai Allah a ce qul huwa su amsa ka ce shi cuta shi azanta shi yasa ɗaya daga cikin malaman malamai al-imamu qidi yake cewa an kira sunniyal haidu azan li natnihi wa qadrihi wa najasati yace Allah ta'ala ya kira al-haid da azan azan cuta cutarwa akwai cuta a cikin sa li natnihi warinsa wa qadrihi da kuma azantarsa ونجاسته سننكم النجاسة كاغا سفوفي أكو أكوي نتمو أتكي أكوي قبر أتكي سننكم أكوي نجاسة أتكي سوشي الله تيني فاعتزلوا النساء في المحيط أورا شيما ماتا كوكو سازيد سوء لوكا سند سكي حيبا ولا تقربوهن حتى يطهرن كوكو سانشيسو يكونشي أوري حتى يطهرن حتى يسنس الكاكا in suka gama jini to shi kenan ta idza na fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin to kaga ne dalilin da yasa aka kira al-hayd adha wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha to wannan kenan an ce ai abu uku a game da haiba kun ga fikihun al bukhari ya fito da yace ne babun ghaslu dami babun da ke bayani akan hukuncin wanke jini jinin kuma wanne jinin haiza wannan an yi ittifaki a kansa ijma'an ba wani malamin da ya saba cewa jinin haiza jini ne na najasa hadisi na biyu an aisha ta rabi Allahu an haƙala su ja'ad fatima tu bintu abi hubaishin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهور أقعد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت, أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأن حديث عن ساموش لدى صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش abu hubash din ana ce masa kai shi ne babanta shi kuma kai dan al eh, shi kuma al dan asad shi kuma asad dan abdul uzza shi kuma abdul uzza dan kusai kaga ta haɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba shi ya ce ita sannan kuma tana ɗaya daga cikin ɗan gidan abin nan asad ana ce musu al-qurashiyun al-asadiyun to quraish ya ce ita sannan kuma babban kakansu shine asad kamar yadda aka ji an faɗa a cikin nasarar tata eh, ya ce da kusan hadisin da tafi shahara da shi shine wannan hadisin hadisin istihaba domin tana cikin mata guda goma ko tara waɗanda a zamanin manzan sama suka shahara da yin istihaba riwayoyi sun tabbatar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu mata guda tara ko goma dukkanin su Allah jarrabe su da jinin istihaba jinin cuta ya zama ko da yaushe zubar da jini suke ba su da lokacin da zaka ce ba jini jini jini bai zuban musu kowane lokaci ga habban nan ba karamin wahala suka sha ba yanzu da za a ce wata mace ta yi wata uku tana jini to duk hankali tashi zai duk inda wani gynecologist yake sai an ji to amma sahabban manzon Allah sama akwai cikin waɗannan matan guda tara wadda ta faɗa da kanta ta ce kuntu ustahadu samani sini ce shekara ta tara ina zidda jini sauda bintu zama radiyallahu anha arwaito cewa ta kasance in ta zo masallaci akan sa mata abu jini na zuba kuma haka suke bauta ma Allah saboda addini ne a gabansu to ita fatima ta bintu abi hubaisha radiyallahu ta'ala anha tana cin waɗannan matan guda tara ko goma su ne na farko dai ita ko wadda wadda ce fatima ta bintu abi hubaish ita ce ta farko suna cikin su ga hadisin ta nan zamu fassara shi insha Allah sannan ta biyu akwai hamna Hamna bintu jahash hamna bintu jahash kanwar zainab ce zainab matar annabi sallallahu alaihi wasallam na na isha radiyallahu anha a hadithul ifki labarin kage da aka kirkira aka danganta mana na isha radiyallahu ta'ala anha ta faɗi hamna din ita hamna radiyallahu anha tana cin waɗanda suka yada labarin ba ta ci sahabiya ce ne ya kirke mummuna amma tana ɗaya daga cikin waɗanda zane suka samu zane suka ci gaba da yaɗa waɗannan labaran tana cikin waɗanda Allah ya ce laula in sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin kaga Allah ya kira su dawa da mummunai laula in sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji ana bada wannan labarin na kage ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا mummunai maza da mummunai mata nesa ba su zaton alheri ba nesa ba su zaton alheri ba Allah yana musu tambaya nan a su'anul inkari yana musu tambaya da abin da kai ba daidai ba lokacin da labarin ya zo muku da kun shota da zato ku faɗi alheri to aka samu wasu sun yi aiki da wannan su kuma sai suka samu zane to na abin nan hamnatu bintu jahash tana cikinsu har na na isha radiyallahu anha take cewa ita zainab a cikin matan manzo Allah ta salama babu wadda take jin daidai take da ni a gidansa kamar amma sai Allah ya tsare ta faqalat khaira ita sai ta faɗi alheri kishiyarta sai ta ce fa amma ukhtuha hamna shi amma ‘yan uwata hamnatu a kana tubarini fi ha sai ta rika kishi da niwai tana tsaye ‘yan uwata kishi sai ta je ta shiga cikin waɗanda suka yi ta wannan magangana to ita ce wannan ita ma tana cin waɗanda aka jarrabe su da jinin istihaba ita ce ta biyu ko ta farko zai abin nan fatima bintu abi hubaish daga hadisin ta nan sai ita kuma hamna hamdatu bintu jahash ita ce ta biyu ta uku ita ce ummu habiba ba matar manzo Allah sallama ba ummu habiba zauju abdurrahman bin auf matar abdurrahman dan auf ita ita ma ɗan uwar hamna ce eh, ita ma ta zama ummu habibata bintu jahash kaga a gidan su biyu su biyu ga hamna gawa ummu habiba sai ta hudu ita ce sauda na faɗe ta ɗazu ko sauda bintu zama'a matan annabi salama ta biyu bayan rasuwar na na khadija radiyallahu anha ita ce matar da annabi sama ya aura kafin ya aure na na aisha radiyallahu anha mace ce dattijuwa kuma tana da kima kuma tana da tsawo shi yasa lokacin da aka je aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama cewa ita kace kwanan muzdalifa da ita da makamantanta annabi ne ce babu laifi su tafi kawai su shiga hemar su ba sai sun kwana a muzdalifa ba sauda kenan na biyar ita ce sahlatu bintu suhai al'amiriya sahla bintu suhaib al'amiriya ita ce ta biyar a cikinsu ta shida asma'u bintu umais asma'u bintu umais mata sayid na abubakar farkon mijinta shine ja'far jafar bin uh, uh, abi talib ɗan sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da aka je yakin mu'uta aka kashe shi to sai sayyidina abubakar ya aure ta to bayan rasuwa sayyidina abubakar ita ta mushi wanka ma to sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kuma ya aure ta sau daga ta aure sahabbai manya-manya guda uku ja'afar ne mijinta na farko sannan sai abubakar mijinta na biyu bayan rasuwarsa kuma sai ta auri. sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu to ita ma tana cin waɗanda suke jinin istihaba ita ce ta nawa ta shida ta bakwai zainab bintu ummi salama zainab zainab diyar ummu salama ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tana da diya wannan diyar ta ta sunanta zainab ita ce lokacin da mijinta ya rasu aka ce tana ciwon ido aka je aka tambayi manzo Allah sama a sa mata kwalli ba ta dama ta sa kwalli manzo sama ya ce a kar ta sa kwalli ce dan watannin da za ta yi shine ba za ta iya juriya ba da ba shekara ɗaya mace take yi ba ba ta yi kwalliya ba ba ta yi komai ba kuma a kai ta wani ɗaki na daban a kulle ta to yanzu watanni hudu da kwana goma shine zai mata wahala to ita ce zainab ita ma tana cin waɗanda aka jarrabe su da wannan ciwon na jinin istihaba ta takwas asma'u bintu mirsad asma'u bintu mirsad ita ma tana ciki sannan ta tara ita ce badiyatu bintu ghailan badiyatu bintu ghailan ita ce ta tara to in an faɗi ta goma ita ce zainab bintu jahash ita malamai sun yi saɓani kanta matar annabi salama kenan in an sa ta to sun zama su goma kenan sannan gidansu can sun zama su uku hamna ummu habiba zaina ko sannan aka sa ta ashe matan manzo Allah sama har su biyu suna jinin istihaba nawa kenan da sauda da kuma da zainab kun gane ƙarin ai to an yi saɓani kanta to waɗannan su ne mata da riwayoyi suka tabbata a game da cewa suna cikin mata waɗanda suke jinin istihaba to ga Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha za ta faɗa mana labarinta قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا فاطمة إيار أبو حبيش تازوجا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا معيكا ألا in asin ustahadu fala athur ni mace ce wacce kullum cikin jini nake fala ba na da lokacin da zan ce ba jini nake ciki ina sarki ba kullum cikin jini nake sunan me wannan ciwon ana ce mata mustahaba ismul maf'ul ba a cewa mustahiba ba a cewa mustahiba sai dai a ce mustahabatun ba ita ta sa kanta ba sa ta akai هذا كان شيء استحاض بناء للمجهول استحاض انا ثاني ان ضد الجن هذا استحاض انا ثاني ان ضد الجن اصل اي شيء لفظ الحيض دقى حاض يحوضني أظن أكيد شيء ما حاض يحوض شيني ثالة يسيله أبي قرارة قرارة شيني أكيد شيء ما سا شيء سا أكيد شيء ما تكتيا الحوض أكيد tafkin ruwa ba ake ce masa jam'in sa sai a ce mai hiyab ya kama da haid kwara ɗaya hiyab jam'i haid shi kuma zubar da kwarara to ustahab ana sani in ta kwararar da jini ni ne istihaba ce fala a ba ni da lokacin da nake tantance tsarki na kullum cikin jini nake wannan ba karamar jarabawa ba ce afa ada salata kaga ba lafiyar ta take ji ba sallata afa ada salata ya ma'aikin Allah yanzu zan daina sallah kenan tun da tsawon wata wata mai zuwa wata mai zuwa wata mai zuwa kullum cikin jini nake to zan daina sallah kenan ya ma'aikin Allah faƙala rasulullah sama sai masu ya ce la ba za ki daina sallah ba inna ma zalika irqun ai wata jijiya ce daga cikin mahaifarki take zidda wannan jinin wanda malamai likitoci suka yi bayani kan sababin da ke faruwa akwai littafi na babban malami a sheikh suleiman suleiman al-ashqar umar bin suleiman al-ashqar yana da littafinsa da ya gabatar a wani taro da aka yi na duniya akan likitan akan akan akan haila ko jinin al'ada da kuma na cuta na mata a tsakanin shari'a da likitanci hmm. ya sa ma sunan ya sa ma littafin nasa alhaidu wal nifasu baina tibbi baina shari'ati wa ya gabatar da wannan littafin a matsayin gudunmuwansa eh, takadda da ya gabatar a wannan taro da aka yi taro ne na duniya gabaki ɗaya likitoci da malamai manya-manya masana shari'a to nashi sunan littafin nasa alhaib wa nifas baina shari'ati wa tib baina shari'ati wa tib wato jinin biki da kuma jinin haihuwa jinin biki da jinin haiba jinin al'ada da jinin biki kenan ko a tsakanin hukunce-hukuncen shari'an musulunci da kuma abin da binciken likitanci ya tabbatar littafi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske ɗaliban ilimi wanda suka karanta zai warware maka matsaloli da yawa da mata ma zai warware ma mata da yawa matsalolin eh, abin da ya shafi harkar wannan jinin wanda kullum mata cikin tambaya suke in dai kai malami ne ko abin da zai wuya ka waye gari ka tashi wata mace ba sai ma tambaya kan jinin haila ba ko ta turo ta whatsapp ko ta turo maka ta abu kullum ne to kila da za a karantar da mata shi ko a talhisin sa ko da ba a karantar da shi duka ba a talhisi a dauki ahammul masail abubuwan da ya kawo wanda suka zama ya zurfafa da maganganun likitocin da waye kila a aje su saboda akwai ma kalmomi na sai an nemi fassarar su kila a wajen likitocin ko kuma kila malamin da zai karanta in ba yana da zurfin bincike ba sai an aje wani likita a gefe kuma likitan ya zama yana jin larabci kaga aikin ja in ya faɗi kalma sai ya ce dokta me kuke fassara wannan kalma sai ya fassara mai to kaga a ɗauki dai mafi mahimmancin matsaloli a cikin littafin zai fa'idantar sosai insha Allah to shi ne sai manzon ya ce inna ma zaliki irqun ai wata jijiya ce a cikin mahaifarki ita ce take zidda wannan jinin haizi ne ba haila bace domin shi jinin haila jini ne na al'ada jini ne yake zuba a lafiyayyar mace shi yasa malamai suke cewa aibi ne mace ta zama ba ta haila yi e, domin annabi ya ce a hadisi ingantacce innama zalikun na shay'un katabahu Allahu ala banati ala banati adam wannan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mai ayan adamu mata mace ba ta haiba aibi ne matsala ce domin ba ta haiba ba za ta haihu bace haiba alama ce ta cewa mace za ta iya haihuwa rashin haiba alama ce ta cewa mace ba za ta iya haihuwa ba shazai kuma ba za a yi itibaransu ba kakka ce ai ga wata tana haiba kuma ba ta haihuwa kakka ce kuma ka samu wata ba ta haiba ita kuma tana haihuwa in aka ce ka kawo ta a zariya kila ba zan cika ba aka ce ka guda goma an ka aiki duk yawan mai yan zariya da matan da suke zariya a baka a ce ka kawo guda goma to babban aiki aka baka to kaga ashab la yuqas abin da ya kasance ko nadir nadir la yuqas abin da ya zama bambara kwai ba so tari ake samun sa ba ba a kiyasi da shi mun gane to to manzo Allah sallallahu ya ce jijiya ce walaysa bi haibin ba haiba bace har idza aqbalat haibatuki idan haibaki ta zo ta ka'ida yanzu nan manzo Allah sama yana magana da ita a matsayin mumayyiza malamai sun kasa mace da istihaza gida biyu المستحاضة على نوعين أقوي مستحاضة متميزة ko mumayyiza akwai mustahadatun mutahayyira wace ce mustahada mumayyiza mustahada mumayyiza ita ce wadda za ta iya tantance ta gane jinin haiza ta gane jinin bikinta in ka mata tambaya ka ce ya jinin da yake zuban miki ki ci kala biyu yake zuwa a wata She na farkon ya yake zuwa sai ta ce maka baki ne shi in ne in ne kwana biyar sai ya canza kuma sai ya zama jajajir sai ce to daga rana ta shida daga ranar da ya zama milkitan nan to na cuta ne kaga wannan ya nuna cewa ita tana iya ne tana iya tantance jininta ko kuma sai ta ce mata kwana biyar ina yi in ya zuba ƙasa baya dattarewa amma daga kwana na shida har zuwa tsohon kwanakin shi kuma idan ya zuba a ƙasa sai ya rika daskarewa kamar an yanka kaza kaga na farko jinin haifa ne na kwanaki biyar da su kuma sauran kwanakin da suke zubda jinin shi kuma ya zama ne ya zama na istihaba nan kana magana ne akan mumayyiza wato wadda za ta iya tantancewa ko kuma sai ta ce to dama ni da an ga farin wata da an ga farin wata wata na shiga na musulunci aka ce ɗaya ga wata to zan ji marata ta fara zafi daga nan kuma zan fara zazzaɓi zazzaɓi ko ciwon kai sai in ga jini ya fara zuban mun kuma kwana biyar nake kafin wannan cutar ta same ni ce to kwanaki biyar ɗinki da kika saba to ki ci gaba da aiki da su daga kwana na shida ki jini ne na cuta kaga duk wannan mai ce mayyiza ita ko mutahayyara ita ce wadda dai in ka mata waɗannan tambayan za ta ce ita wallahi ba za ta iya ganewa ba ce ita dai jini na zuban mata to ita ma manzon sama ya ba ta mafita an mun zo kitabul haidi ma ji insha Allah sau da sai ce fa idza aqbalat haibatuki fa da'i salata idan ki ta juyo ki daina sallah wa idza adbarat faghsili anki dama idan idan ta juya ta tafi kika daina haiba ta ki ta ka'ida to faksili an ki dama ki wanke jinin ki ki wanka sun masalli ki salla sun matawabba'i li kulli salatin sannan kowace salla za ki yi sai ki mata alwalatta hatta ya ji a zalikal waktu haske wancan lokacin da ka'idar da kika saba yin jini ya dawo to daga nan sai ki daina sallah ki daina azumi mijinki ba zai kusance ki ba idan kin je aikin hajji ko umra ba za ki dawafi ba har sai kin fita daga wannan jinin dukkan dai abin da haiba ke hanawa to za ki hannu da yin wannan abin a cikin waɗannan kwanakin da kika saba yi na al'adar ki. sauran abin da ya daɗu jini ne na cuta baya hana komai ki ci gaba da yin rayuwarki ba tare da kin takura ba to kun ga ne wannan muhallin shahid na hadisin ne an kiddama annan su mai ce ki wanke zini kaga ya daidai da ne babun ghasbud dal babun da zai yi batu akan hukuncin wanke zini shi ma wannan jinin wani jini ne kowane jini manzo Allah sama ya faɗi na jinin ne jinin da aka ce a wanke jinin me take jinin haiba kaga shi ne muka faɗi cewa dama wanda aka yi ittifaki a kansa cewa na jasa ne shi ne jinin haiba jinin haiba jinin haiba babu wani malami da ya ce babu najasa ba ne duka malaman mu sun tafi akan cewa jini ne na najasa amma sauran jina ne to an yi saɓani a game da hukuncinsu wasu malamai suna ganin kamar da yadda muka kakkasa a farko waɗannan hadisan guda biyu akwai matsaloli a cikinsu da za mu ƙaru da su na farko dai na ja su da milhai cewa jinin haiba na jasa الإمام النووي ده الإمام الشوكاني a cikin أتشين شرح مسلم الإمام الشوكاني أتشين نيل الأوطار dukkanin su sun haƙaito cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa jinin haiba na jasa amma an samu wasu malamai su kuma suka yi iddia'in cewa dukkan jina ne na jasa ne amma al'imam ibn hazmi a cikin littafin samaratibul ijma ya kawo cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa duk jini na jasa ne sai dai jinin da ya kasance na mala nafsun lahu sa'ila kaman kudin cizo ko kwakwata. Amma dai magana imam na hajmin ba za ka yi dogara da ita ba domin an samu saɓani in ka ce an yi ijma'i kuma aka samu wani malami kwara ɗaya daga cikin malamai mu'tabarai ba malaman da yan duniya ba malaman da ake jin su malamai in ya saba shi to ba ijma'i hmm. in malami ɗaya ya saba to ba za ka ce an yi ijma'i ba sai dai ka ce jumhuru ga wannan lafazin sai mun kula da su in ka ce jumhurin malamai sun tafi ka kubuta ana nufin a cikin malamai akwai malamin da bai tafi akan wancan magana ba amma idan ka ce ijma'i to kana nufin babu wani malami kwara ɗaya bai saba ko ta hanyar al'ijma'us sarih ko ijma'u sukuti ko ta hanyar kowannen su ya ce na yadda ko kuma a samu wasu da aka je mitin tattauna mas'alar sai suke shiru. su ba su ce e ba su ce a'a ba kuma suka fita a haka Ƙila da aka fita gari matsalar ta shafi za a yi wani abu ne sai aka kuma sun shiga an yi aikin da su ya nuna ne sun yi ne sun yadda wai ilam yusarrihu bi afwahihim duk da da bakin su ba su ce haka ba amma aikin su na nuna ne to kaga ne wannan sannan na biyu hadisan suna nuna mana cewa ashe asalin abin da ake tsarkake najasa da shi shine ruwa wannan wata matsala ce da malamai suka tattauna a kanta da suka ce ba a wani ba a kau najasatu latu tuzahi illa bilma tun najasa ba a kau da ita sai da ruwa suka kafa hujja da wannan hadisin hadisin farko na Fatima bintu Abi Hubaysh kai na Asma'u bintu Abi to amma malamai sun kawo musu wurare da ake amfani da ba ruwa ba yanzu misali idan mutum bai samu ruwa ba zai yi tsarkin ne hoge kaga zai yi tsarkin hoge yana yin tsarki sannan annabi sama an yi masa tambaya a game da mutumin da ya sa hufi ya taka misali daga gidanka za ka zo masallaci sai ka sa hufi kuma za ka yi sallah da hufinka manzan da ya ce in ka taka najasa ta farko to in kai taka kasa to wannan takawar da kai ta goge wacan najasa kaga nan me ya kawo da najasa ruwa kasa to shi yasa la ya ta'ayyanu al-ma'u وسيلة واحدة مفردة لإزالة النجاسة هو بزاعة دولة شي بني زاعة كودة نجاسة دشي سيدي أشي الأصل في إزالة النجاسة استعمال الماء أسلي إن زاعة كودة نجاسة في أمباني جوا أمان وينوب عنه غيره في بعض الحالات وصينا يجب to akwai ababen da suke wakiltar ruwa su zama sun kauda da najasa wallahu alam sannan abu na uku hadisin ya nuna mana cewa ashe jinin da ke fita daga al'auran mace kala biyu kala biyu ko dai ya zama ada ko kuma ya zama jamu fasad jamu'ada kala biyu ko jinin haiba ko biki ko wanda jinin al'ada ne idan mace ta haihu tana fitar da jini wannan jinin na al'ada ne ba cuta ba ne ba jikinta take ba jinin jikinta da likita zai auna ta ba zai ga jinin ta ya ragu ba eh, idan mace ta gama haiza in aka auna sai a ce jinin ta ya ragu Allah dama ya halicci wannan jinin a rika zidda shi in aka ga tana zidda shi to alama ce ta lafiya to sai kuma kishiyarsa da mu fasad da mu istihaba kenan jinin jiki jinin kai Haza jinin ciwo wanda kaga in ya bayyana ga hukunce hukuncensa ya hana komai kuma a a ga likita a wannan zamanin bai kamata a ce mace tana irin wannan jinin ta zauna ga likitoci nan kwararru da ake da su gynecologist kwararru sai ta je ta kai kukanta wajen su su kuma su mata aune-aune su ba ta shawari ko su ba ta magunguna da za ta sha. Cikinmu na gaba wujubu ghasli damil hayy wajibi ne ashe idan jinin haiba ya zuba aka kai a wanke shi sannan hadisin ya karantar da mu annal haiba la tusalli mai haiba ba ta sallah idan mace tana haiba haramun ne ta sallah in ta sallah ma ta zinibi zinibi za ta sama kaga wannan nuqsanu dini ha ce ba ta sallah kuma ba za ta rama sallah ba ba ta rama sallah in ta gama amma azumi ba za ta yi ba in ta gama za ta rama azumi wannan ita ce aqida ahlus sunna khilafa lil khawarij khawarijawa su ha sai ta rama sallah ba khawarija sai ta rama sallah a wajen su shi yasa eh, mu'aza ya bai wannan na aisha ce ke mana na aisha tambaya ma balul huyyabi يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة نانا إيش تشاء حرورية أنت me yasa mata sai a ce su rama azumi amma ba za su rama sallah ba na na ce sai ce wannan kin shiga cikin hawari gawa ne ta ce wallahi lasu bi haruriyatin walakinnani as'alu ce wallahi ni ba ba ba ba hawari bace amma tambaya nake yi na ce to ba sai kin san hikimar ba كان ذلك يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة في حق عن نفسه ما يبم عن نفسه ما ينا دغي منا حيضة سيني حيضة بزاني صلى بو بزاني أزمي بقى أما أم جمع سيأتي مرامة أزمي بلا مرامة صلى sau daga ko ki gano hikima ko baki gano ba shikenan amma daga baya malamai suna cewa me ce hikima sallah ko da yaushe ana yin ta azumi ko marratan fil'ani shi dai ake yi kaga shi ya fi cancanta a rama shi mun gane sallah ko idan ba ta yi ba wannan lokacin za ta zo ta ci gaba da yi amma azumi fa a shekara so ɗaya ake yi kaga ya cancanta a rama shi cikin na gaba an musu musahaba ta tusalli idan mace tana zubar da jini na istihaba na ciwo za ta rika sallah baya hana sallah dan hadisi hadisin ya karantar da mu أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة cewa mai istihaba kowace sallah in ta zo ta yi zata jaddada alwala za ki sabo alwala da wannan matsala akwai tattaunawa a kanta in mun zo kitabul haidi insha Allah za mu magana kanta sai na tara istita'u man waqa'at lahu mas'ala musulmi abin da ake bukata duk mas'alar da ta faru da kai ka je ka tambaya Karka take kai aiki da ka kada ka sake za ka yi wani abu shine mai al'akhdari rahmatullahi alai yake cewa wala ya yahillu lahu an ya yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah Ba ya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko za ka yi wani abin abin da za ka yi ka je ka tambaye wa yas'alul ulama ya tambayi malamai ka tambayi malamai ka sake kai wani aiki ba kai tambaya ba domin dama ka fita daga cikin ɗayan mutane hudu ko ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi mai zuwa kullum ya buɗe littafi gaban malami ya karatu ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai saurare kar ka zama na biyar sai ka zama cikin halakakku waye na biyar wanda baya cikin hudun nan mana ka zama cikin hudun nan kai ne na biyar lasta aliman wa lasta taliba ilmi wa lasta mustafkiyan wa lasta mustami'an kai ba malami ba kai ba ɗalibin ilimi ba kai ba ka tambaya sannan kuma kawai ga kanan sagidi kawai ba ka saurare in ka ji wani zai tambaya to yi haka da kullum ka ka saurara ka ji sai ka kawo in ka ji ana karatu ko ba za ka buɗe littafi ba ka saurari karatun ba ka ba sai ka zama cin rabon shaida kuma kowane kiɗa aka buga sai ka bi sai ka sai sai kai rawa duk kiɗan da ka ji sai ka yi rawa saboda ba ka karatu ba ka tare da harkar ilimi to ita ce kuma shi ne halin da muke ciki a yau Allah shirye mu to musulmi abin da aka sani duk abin da zai ji tambayan mata don Allah mata ne ba suke zuwa suna tambaya sannan jawazu istifta'il mar'ati wa mushafa'ati har rijal fi ma bi taharati wa ahdathil nisa ya halatta mace ta magana da namiji yi domin tambayar addini akan abin da ya shafe ta na tsarki da kuma ababan da za su iya bujiro mata har abin da ake jin kunya ta yi tambaya in ba ta sami yan uwarta mace da za ta ba ta amsa ba ta tambayi malamai maza tambayi namiji ya ba ta amsa wannan ba hususiyar manzo Allah sama ba. sannan kuma jawazu alistima ila sautiha ya halatta kenan a saurari sautinta domin idan ba in ta magana da bakiya ya za ka gane in maka ji sautinta ba wannan kuma zai kai mu kenan anna sautal mar'ati laysa awra ashe sautin mace ba al'aura bane abinda ba a yadda ba shine ta mai da shi na zaki ta mai da sautin ta ne zaki irin na zabaya eh. ko ta riƙa kwakwata tana maganganu na jan hankalin namiji amma ta zo za ta tambaya kan addini ko ta amsa ta kira ka a waya tana tambaya kan addini ya halarta ka saurare ta ka ba ta amsa ta addini shi ke nan a yi abuci mun gane? to sannan kuma hadisin yana karantar da mu a ashe rayuwar mata a ce eh, tana inganta ne idan suna sanin addini to haka maza ma haka maza kowa rayuwar shi tana kyau ne idan yana karatu in kana neman ilimi ba yadda za ka yi ka zauna rayuwar ka inganta kawai kana fama da jahilci to duk bala'in da ya zo za ka iya shiga Allah ka tsare mu Allah ka janar da mu Allah ka ɗora mu akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga talalabiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh ne ai aka ce an yi sabani kansa eh idan dabba wasu mazhabobi suka ce idan dabba ce da ake cinta to jini ne wanda yake ba da jaka sauri ku kashe wajen mana kwashe can mun gane? Eh, wasu kuma suka ce idan ɗan kaɗan ne ku ba laifi eh, amma mu tantance tsakanin halaccin cinsa da kuma kasancewarsa na jasa ba ko ne ba ko ƙone mutane take Allah shi kyauta ta gane ku? Hmm. na'am wa alaikum salam